Bayan dogon tunani da nazari, na ga ya dace in zo in gabatar da kaina a gare ki tunda dai yanzu maude kun rabu. Saki ɗaya miki amma har ta kai ga idda miki koma gidansa ba. Ai ya zo ya zo biko ne? Ai bai zo miki biko ba ko? Amma dai ka san abokinka ne ko? Ko a addini ba haram ba ne, ya sake ki kin yi idda kina da damar da zaki kuma yin wani auren ke ko shi zai bai da ki yanzu sai an ƙara daura aure tunda kin yi idda kuma a addini haram ne dan aboki ya saki mace abokinsa ya je ya nema ya ya ya ya mai da ita matarsa barantana ni ba wai zan yi hakan nema kuma dama don wancin fuskarsa ba a'a ba ma tare mun yi baran baran saboda wasu dalilai to da na zauna na yi nazari ne dogon tunani sai ga cewa kina da halayyar da ya dace duk wani mutum in yana da hali ya same ki ya saka ki a ɗaki a matsayin iyalinsa shi yasa na yi tattaki da uwar ranan nan na bar abin da nake na ce gwara in zo kafin lokaci ya kuri in gabatar da kaina in kin amince min zan turo manya su zo su samu magabatanki a yi magana a yi shi cikin 'yan kwanaki kalilan tunda ke ba zawara ce ni ma na rabu da matata ba wani bata lokaci ba kayan toshi ba kayan zance a yi kawai a tafi gidan mijinki ki zauna mu tare mu rufa kan mu asiri ni na ji labarin ki na kuma yawa da ke biki dai da can miji bane haka ne zan je in yi shawara da iyayena duk abin da ake ciki zan gaya maka yawwa ni ba na tsoro a binciken halina kin san ni kin san gidanmu kin san rayuwata a bincika in an ji ba ni da wani abun nan shikenan na ma wani bazora insha Allah da daddare zan dawo Eh a bani wannan dama. Eh a gaida mutan gida. Eh a gaida mutan gidan yauwa. Sai na zo. Ba na da To. Allah ya riga tari da sarai shuka. Ni kuma me hada ni da sabo? aina na kawo gurin yau kowa da haka su zai ta guri na zo gurin ki ne dan nuna miki cewar daman can sabu fa ba ajin ki bane ba sa ki bane ba ki rijiya fa ba gurin wasan makao bane kuma sai yanzu kika gane to amma tun da Allah ya sa kika rabu da sabo ni ma na zo dan na sabunta kai na gurin ki ban gane ba kai mun bayani yanda zan gane ka fahimtar da ni Yawwa me ya kawo. Kin san da yake ku mata kwargini ne da ku. In dai mace mai aji ce za ka same ta da kwargini. In dai kuma garaɓasa ce sai kiga kowa na diba. Ina son ki da aure. Me ɗau? Ye? A? To yanzu dai ka ga dai mawudai abin da za a yi. Ko da ba ma son ka nake ba zan aure ka saboda in ka tuna ta albarka, lemu ta Wannan farin naki, wannan kyan naki, burin sa dashen sa gidan aure wannan kyau na ɗauke shi gudungurin mu je mu dasa shi a gidan aure mu ga wannan kyau yaya wannan kyau zai zai wannan yaya tarkwada tarkwada dai an ce zagada zagada dogaye kenan tsala tsala tarkwada tarkwada eh. Ai, kuma wannan ya sa ni ta nan na gane cewa ke me ake kamar wata da na rabu daga ita sai mu ta daga murya da ita amma kai da yake cewa na gane cewa kai din yar hanya ta ce eh, to na san da wata wanda na wata bare bare ko da masa yawwa na gano eh bare yake ne amma ka gani fa kaunar ka wannan gaskiya ne Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum salam. <laughs> Yawwa. A gida. lafiya. Lafiya, kalau. Na daɗi Allah ya ƙara buɗe. Amin. Amin. An gama abinci? Eh na gama abinci yanzu zan je da sako. Allah ya kika fito min da ruwa mai ɗan sanyi. kunna sun kifi ni na ce ka sai kifi ke kika ce mun so miki wannan kifi wallahi kifi ne to billahi yanzu la ilaha illa in ka kai masa in bai karba ba kaga ka tashi asara kuɗi idan ni ba ki zan yi ba ba sharɗe ne fa ana kokarin loma ka can ka ma cire da kafin ka kawo ah, wallahi ka bar kuɗi kai ma ka ma kai ni kuɗi wallahi wallahi ban ji wannan ba to me yake na sa yanzu suɗewa yaji na suɗe ana yaji ne ke a nan gurin a cikin kwa a cikin leda da ka san me maza ka mai da da so da ke kika ce mai gida na'am kai ka sani ba ce kaza yau zan kaza ne ka mu sha ka mana ɗari biyu yawa ka ce ka kama an gama amarya kai ba ka ci zan ci kuma da abin da kike so shi nake so eh, ka miyar an gama amarya na maka zan ci Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum salamu alaikum ni nake ta sallama fa ka zo ka ka ka kulle kwar gida kamar mai laifi yo ba dole kulle gida ya ya ya kokari ha alhamdulillah ya iyalin naka tunanin suna nan na kanka da rana eh farkon farko dai hakuri zan baka saboda zaka ga na zo ne maka tutsi ko ba haka bane yar bukata ce ta kamo ni kuma ka san ni da kai sai Allah babu gurin wanda zan je da bukata ba gurin ka ba yawa wato kaza ce mai ɗaki na take bukata take sha'awacin kaza to ta kawo min ni kuma naga cewar tunda bata taɓa min ba zan huce mata haushi in dai kaza ce to zan siyo mata kazar kuma zan kai mata kazar kuma za ta ci kazar shi ne na zo gurin ka karanta mu. Za a ci kaza a ci kaza a ci ko kuma dai ba a girki ba a gida. Eh, kuma dan wannan din ma da wannan din ma. Ba a girki ba. Eh da rashin girki ma da rashin girki. Mm. Eh, to matsala guda ɗaya. Ka taimaka. Eh yanzu me kake so kaza zan baka ku kuɗin kaza. Ah, ka bani kaza an ka bani kaza ai ka hada ni da aiki. Ah, wai duwa. Sai nemi kuɗi a tarihu. Yau ko wai akwai wanda nake kiwon sai in kamo in ba. A'a kar ka ban kaza. Ba ni kuɗin sayan kaza. To kamar nawa kake buƙata? jaka shida nake so ko jaka shida ma har da dan duri me ko jaka biyar a me jaka biyar ko jaka shida haba haba maude haba sabo haba maude ai abin da hankali zai ya dauka idan na dauki ina jin ni kaina gaba ɗaya kuɗin da nake na yi hakuri ba ni jaka shida ban jaka shida na yi hakuri yo ai baka sani ba ko kai fa ai burge da kake wallahi sabo to ani gaba ɗaya kuɗin jaka shida ne da da da da naira 50 a kai ka yi hakuri man ka dauki dangana Allah zai baka wasu to ko kuma me zai hana kai maka dangana ka je ka nema wani ban kai ka ba ban kai ka dauka ah, mm, dangana ba shikenan ni na dangana na <laughs> ah, a ya hakuri ah, sabo ya hakuri sabo ni dangana rike na kai maka dangana ka je ka nema wallahi tallahi na dauki dangana na sai kwana ciki dauki dangana Allah zai duba abin da ya faru shine idan na dauka na baka wannan sai amfani ita dan siyo abin da na san wannan iyali na za ta iya eh. jalautawa ta yi min abin daɗi da wannan ba sai kai haka kai hangen nesa ai burge ni kake samu kai da kake lalle abin din iyalin ka ni ma ba dole ne wannan wannan gaskiya ne sabu yanzu jaka biyar din zaka bani ko dan Allah ka ban jaka biyar din nan sabu amma yanzu na san iyali na tana jira na duka mu bata lokaci shi zaka dawo yau gobe zuwa jibi zan baka kuɗin ka kuma zan kawo maka zan maka godiya kuma zan maka abin kirki. Har zarta aje a sai abin. sabo. Eh, Allah maka albarka sabo. yanzu daga nan zan je gurin mai kazar eh. zan sai mata kazar kuma za ta ci kaza kuma ni zan gode maka kuma zan kara gode maka a ka dai a ci kaza tunda na san cikin ba komai na barka lafiya sako eh na san cikin ba komai eh na a gaishe su nan zan buta nan na kara sa gurin mai kazar nan ko kuma bari buta nan ka dai kokari ka je ka sayo mata kazar ka kai mata eh kar yi wa na san cikin ba yake eh na gode yawa gaida mutan gidan a je sai kaza a kai musu Eh ni kuma sai na sai kaza ba. dai nama ne ai kai kaɗai ne ba in dai tsire na ƙasar Liberia kai kaɗai ne haba haba malam wanda yake shine sai dai muka rinta suna. ai wasu ba sa ci ba sa sha sai an kada mutum ya fi kowa kore eh. ko ba za ka ci ba sai ka ce wai tunar rigar ka aka kama kwanaki fa wani saboda rashin cin daɗi da ya mutu a cokali aka nemi a kai a cokali tun na iban ton gida eh. aka ce wannan mu ba cokali ba ba zai ba to ba ne ba ya ce komai kai ai yanka min na ɗari biyar gaba ɗaya na ɗari biyar za ka yanka an gama amarya ta ta tsire na ɗari biyar na samu kayan sanyi cika leda fal da na ɗari biyar ka ga yanka ma ba sai ka gada haba mutum ina kai ai burge ni kake ban ni burge ni salamu alaikum amarya amarya na'am amarya na'am Allah miki albarka amarya ha na ka sakon ki an kawo wannan nawa ne ba ne ke ba saboda ya ganna kan namu to kai da yake baka da tausayi da aka baka me yasa baka mera cikin leda ba amarya ki kyale min cikin ran nan dan an wai kai ne ka siyo mun aka ce zo kaza ina zuwa kajin da ya gasa sun kare to kuma zan tafi kasuwa da tafi sai aka ce duk wurin da nake inda kaza ce ba gasa ba ya yajin aiki suke yanzu kai mai gida duk gaba gida masu kajin da baka gani ba mutum sai ka je wurin sa duk da ya ce maka babu ka je wurin wani mana amarya kenan ai wato tsiran nan da kika ci tsiran nan daga yau ina zaki ji Allah ya madaukakin sarki ya tusa miki ra'ayin sarki wani gida ɗauki gane tsire ya sha yaki yanzu ya barkono na ni da abin da kike so shi nake so. Kuma ba za ki taɓa min laifi ba. Kuma wannan Ya? Eh, ne har wannan gyaran. <laughs> Amarya ke Allah miki albarka ina san A duniya na ta maliki wa madina, ina a baki na sai ji ba na bukatar sa wani abu. Amarya! Amarya! Na san tsire! Dala ki ɗan ki ɗan samun tsire na dala. Bari na kasa gane wannan alamar. Amarya! Ka na ce na yi zauna akwai wani aiki da za a miki ko tafi. ba ka da wani aiki ba ka wanka ai ka ba mai Ke na fita? Eh, ko ɗan sako min nan ko da ya kaɗe ne ba samu mai da yawa. Ɗan tsoro mun da Allah. Na'am. Bari nan gurin an dafa mun kai. Ya? An dafa mun kai. An dafa mun kai. A'a ba Na tafi. Ka tafi. Ka ce ka bar nan. Ai ni na kasa gane wannan. A'a, ai ta rayuwa nin cuɗe ka ce. Ai daɗin zama shi yasa ake cewa mace take cewa da miji ba ba ko? Haka ne, bari mu taimake ka kawai ko. Ai yadda kika daidai ne. Da baki ki nuna ji daɗi ba ni ma zan ta ji daɗi. Ai sun daɗin shi ya jawo komai shi. To ko da bari ya ɗauko abin kifewa ba? Ɗauko. Wannan ba zan ce a'a ba. Rayuwa. Oh. son ki shiga ranar kike kula da ni din nan da ga na ji a baya ka ta ke te kai buka zo ya ki zo kuma zo kika zo ko za ki zo kuma zo kika je wannan hanyar zan iya bi na miƙe domin na san cewar haka na zai iya cimma ruwa na bi wannan hanya amma Sautari wani lokaci kuma sai ka ga an samu rashin dacewa man nan da miƙe nan fa shekarun jiya fa sai da aka so yi min sura shahu a wannan layin aya <laughs> turgujeje turgujeje turgujeje turgujeje turgujeje turgujeje kai wannan layin zan miƙe kaji dai Allah ya baka mace mai tausayi to za ta huce maka haushi dabin da ka to da bukata da ka zo gida an gama kana zuwa gidan kuma shi kana a ilaha to ba a ban dan kuturu kenan sai yanzu zan kawo maka roli na kawo maka rana ce bari na ba ta rabuwan canji ne da ya rabu da na abinci na ce fani din ya rabu eh rabuwan kudin ce fani akwai inda ba aka samu canji eh na gode Allah ya saka da alheri amma ungwar kenan Ai haka? Ki rike ai ce miki ne ki rike tukunna. Na gode Allah Yawwa na ba miki su halak malakin ciwon. Na gode Allah Allah ya miki albarka. Bari in Maza. Masha mm-hmm. gida. amarya? Kin dawo kenan. Nan na zauna har bacci ya sure ni wallahi. Ta shiga kenan. Nan na zauna ne ta tsimaye. Na jira na tsimaye ki na tsumaye ki na ga To me yasa baka kira ni a waya baka ci min gafi nan ka. Ba biki ban lambar ki ba. Kai? Mu je. Ka wuce. To. Eh wuce. ai ba haka aure yake ba sai ki kulle daki ki fita kai tsaye wannan daki ko bari je ta dawo domin na nuna mata cewa ni kai na gogagge ne kuma ba tsoranta nake ba amma alaikum yanzu ke kin kyauta abin da kika yi mu haka kurin ki sa kafa ki bar gidan nan ki fita biki girka mu abinci ba biki tambaye ni me za a yi ma ba biki kai mu ruwan wanka ba zan yi maganin ki fa

zauna nan eh? aiki za ka zauna an gama abin ya ce na bisu ta wanda ba ta kai kirja keke bire keke kita kirji kwalba ke kirji ta gwangwan ga mama kafin sauya kayan anguwan nan maza an gama

sakamakon makarantar kwana ba irin wanda ban iya ba yanzu mai gida da ciyawa za mu ci abincin ai ba ki sani ba ke ba da ki gane ba to ina zan gane kana yanka mu albasa baka fere ba eh lawa yalla kai ka kai na yanke hannu wallahi wallahi na yanke hannu na kai sama min jiri da tsumma saman tsumma dan Allah amarya sama kai mai gida makayar saman tsumma To me aikin banza dan ka yake da albasa saka dinga ihu sai cika ba na. Saman tsumma da Na yanke hannuna. Saman gihiri. a Zan daure hannuna. La ilaha. fa kai gaba fa abun bai dame ki ba wani mutum da ake a garin nan yanzu salamu alaikum wa alaikum salam na dai duku ba ka ce ba ka wallahi sarki sauƙayi ka ga hannuna na zo ka taimaka min da maganin wannan wannan maganin sai Ina fiƙar alƙalami wallahi, ina fiƙar alƙalami. Ka san dai kana ɗan yin rubutu sha. Wanda suka gaji eh, eh, eh, mun so da suke da ilimi a garin nan ko sabo ko ka nemi leke leke a gidana ne na gane cewar ana leka min katanga sarkin fawa eh? idan sabo ya zama mutumin banza ya zama munafiki kai bai kamata kai wannan wani ne zai leka matarka wannan fa munafiki ne fa munafiki ne ba na san munafiki fa dole na ko gaskiya ne mun tambaye idan ni ya fito ya gaya mun gaskiya ma me zai hana ni taimake ka da ai babu wani abu ne kin fama wata kun har kin fama har Allah ya sa ka taimaka ya haka ka har Allah ya sa ka taimaka na kina ga maka ake Allah ya sa ka fada mu kan bari je kan mu har Allah ya sa ku taimaka mu Allah ya kiyaye gaba amma na girma alkurani wallahi bari je kan musulun hamidan wallahi kan musulun hamidan zai so je ka Thank <laughs> you. tashi a bacci na yi miƙa ban ji na yaron gama da kwano ba ban ji girki na ba a ɗaki. To mai gida kai akuya ne da aka ɗora a cikin gidan a zira maka abinci? Eh? Amma ke ka san menene aure ba kin manta da me kawo ki nan gidan zaman aure. Har na kwanta bacci ina aurenki kuma na tashi kuma ban ga girki ba kuma na yi magana kin soka min magana. To yau zaman ki zai zo ƙarshe a nan gidan. Ya za ka tsaya kana mun ihu aka kana mun shouting. Ai sai ka tambaye ni na gama girki ko ban gama ba. eh to sai ne magani ki na gane cewa tsiya ce ta kawo ki nan gida to sai kin bar gidan waye maka gida zan miki dai daidai wallahi to yi. sai kin fita kin bar min nan gida kai bismillah mai gidan kai wa eh. ni za ki wani sun na ki ka nake ji eh. tsoron ka nake ji ai ke biki saki wannan ba ai shi yasa kamar da mata kake shi yasa ka riga ugu yi abin da zaka ga din rashin kunya wallahi tallahi mai gida a duk samun guri kenan samun guri kenan ka je ka ba mata ka ba ko goma ka je ka ba wasu

Eh, dawa dawa bari ma ki gani ni na gama magana oh, na tafi wajen tsohon mai daki na tsohon mai daki ka kana gidan wani zaki ga Allah sai ya haɗe maka duka zaki ga tsiya dai na ga ki sarka sai kayan ki kafin na dawo na fada ai na ai shi zaki ga duk abin da zan yi in kyautata miki ki ji daɗi sai na yi shi in Allah ya yarda duk inda za a shiga a garin nan yadda nake jin daɗin zama da ke ke ma sai ki zama abin kwatance a ringa cewa matar wani ce a cikin garin nan me kike so a siyo da daddare da tunani na idan masu su sun dade da su siyo amin wa alaikum ina mai ɗakin nan a kashe kuɗa nan gurin ke fito da Allah mutum To ɗauko kayan Na ce ta ɗauko kayan ta mu tafi. Kai munafiki ne kai. Har ka san na rabu da mai ɗaki na ka zo ka aure min mata. Ko kayan ki da Allah. Malam waye kai ba. Ga wasu nan ma shanya su zan ɗebo su zuba su a jaka. Fito da Allah mun sauri. Wai munafiki. Na ko mi sauri in kan na zuwa na saki matarka? Ni ne shashasha. Me kai? Shashashan gaske. Ka ji ta yi maka. Yalla zo mu tafi. Ni ne ni ne kika ce min shashasha. Me kai da yafi karfin shashasha? Ai nace ni ne shashasha. mai gida ka ka biye mishi dan Allah ka kyale shi kai sa ka ciwon kai to mai zan je wajen mai gari za kuma ka ansa kira ka je gurin abin da yafi mai gari ka tafi gurin abin da yafi mai gari mallam fita ban ma san ka kai san waye mu je fita bari wadin ba sai ka fita ba kar ka biye mishi kar ka biye mishi je maka rauni kar ka biye mishi kyale shi kin ga mutun shashasha ka zo gida ka ce wani mata mata ka sake mata an aure ta kuma ka ce wata ta tafi wani wani ba ni na mamanta manta da shi a alhamdulillah ni na sani ana ma ban ma tuna shi abin nan shiga daga ciki ma bari ina zuwa sai ka dawo bye bye Sabo. Allah ce wake ka. Na ji duk abin da na ji. Amma shi sha'anin aure. Allah nake kadara shi wannan abin da kuka yi <coughs> bai zama haramun ba a shari'anci wannan gaskiya ne wannan tabbas haka bai zama haramun ba amma amma me ai ni na kasa samun sukuni ne na ka samu sukuni ni ko na ah. samu to ku saurara ba fa da kuka zo ba amma ka ta amana ta balle ka ta amana kan ka ce ka ce kan kai kai maude hattara dai hattara dai maude hattara dai maude nan ba wajen wasa bane ina zo nan ba wajen wasa bane maude Allah ya kara ma daraja magana da kake yi to gaskiya fi sabilillahi wannan gaskiya ne aure ya dauri karam ai ni na yi tunanin cewar irin kamar raha ne na yi tunanin cewar raha ce na danyi kai ma kai raha aure sai kuma na gabi ya zama gaske. Muna zaman lafiya da mai daki na wallahi. Eh? Kalle ni ka kana maimaitawa. Na ce muna zaman lafiya. Maimaita da kai da wa? Da ni da ita. Wa ita wa? ta mai daki na ko wannan ba kwanaki Allah ba ke kwanaki a'a mata sai ke magana ta gida Allah ba ku zaman lafiya mai gida tunda suna zaman lafiya ne ai ba sallame ka ba sabo ai ba sallame ka ba dan Allah ranka yadda ni da taimaka mai sako min ma a a a tara kai mode ka tara wani ya saki mata wani ba a haka ya za a yi Allah ya ba shi ah! mace da yake so tana masa biyayya tana masa yadda yake so kuma ta jin daɗin zama da ita akwai ladabi da biyayya kana kuri za ka yi kana je ko eh. maude to yanzu addu'a za ka yi kai ma Allah ya maka mafi alheri a'a dama ya samu ma dama irin ta wanda yake nema Allah ya bashi yanzu wannan da ka aura ba ba ta tana a'a ni buri na kawai a mayarwa a mayarwa da magirbi kotarsa hmm. a mayarwa da magirbi kotarsa wallahi kotar magirbin nan ta tsage biyu ɗaya ta yi nan ɗaya ta yi nan ba za ta zauna ba kai fa ka ka fitace ni ruwan ba zai zauna ba Yanzu abin da za a yi abin da za a yi eh isa ko mun tawa ni in sakar matasa. hatara da maude nayi hatara ai musu sulhu yakwa isa ko mun da addu'a da kai da shi abin da ya fi kirki Allah ya Allah ya bayar ai ya saba ya ba shi irin wanda yake so ya ba ni irin wanda nake so Allah ya ba ku zaman lafiya wannan da ka aura baka jin daɗin zama da ita wallahi tunda ni aka yi auren nan ba wani kwanciyar hankali a Allah maka kwalliya ma ba na jin daɗin zama tana kwalliya tana sama turare tana shafa hoda ai bata iya girki ba kaga gani ah. kuma ga ta da rashin kunya wannan matsala ne magana sai ta tanka min ba ta kai min ruwan daki ba ta kai min ni nake kai wa kaina mhm. maude ga baka bakakken maganganun kai da abin da zaka yi Allah ya kara ma da hakuri zaka yi to mhm. shi sha'anin aure eh eh sai an yi hakuri maza mace eh shi kamar yawwa kamar yadda shi take cewa Allah ya bashi yake so kuma yadda take masa biyayya ina ta kai ma ka je ka addu'a zamu da kuma ta ka addu'a hmm. Allah ya sa ita ma ta maka biyayya kamar Allah ya addu'a ka rike wannan da Allah ya ka amana kai ma ka rike ta na rike amana ina so na rike yawa kai ka lafiya kai ma ka rike ta ka amana kai amana da addu'a Allah ya bashi zaman lafiya ayi masalati goma ga annabi da hankalinka kai ne zaka addu'a hmm? Eh, Aji tana shara ba? Bismillah, yayi salatin annabi goma. hattara dai mu dai a cika ba na kuka bane ba dai kai hakuri fatiha da hakuri ne kama fatiha da fatiha Allah ka ta wannan lamarin Allahumma a ba na kuka bane kowa ya zauna lafiya da matarsa daraja annabi da amin amin Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku ƴaƴa ta da yawa Allah ya sa mutuwa kare ba